A juma'ar nan za a dawo da sauraron shari'a tsohon minista Abuja Sanata Bala Muhammad a gaban kotun birnin tarayya wacce ta tura shi zaman wakafi a gidan yarin kuje. Hukumar yaƙi da almundana ta gurfanar da ministan kan zargin bayanai ba daidai ba kan gidaje da duk kuwa sabuwar tuhumar da ta kai caji shida ta kai darajar kuɗi naira miliyan ɗari takwas da sittin da hudu. argument of tuni lauyan sanata bala wato chris uche sani ya bukaci ba da belin tsohon minista sakamakon beli da aka bashi kan tsohuwar tuhuma uche ya nuna gamsuwa ga abin da ya ce kotun bata kawo wasu lamura masu sarkakkiya ba lauyan efcc ben ikanni sani ya ki amincewa da ba da belin bala mai rike da sarautar kauran bauchi yana mai cewa hakan zai shafi aikin hukumar da doka ta ɗaura mata ikanni ya ce tuhumar akwai zargin ba da shaida ta barauniyar hanya kan wani gida da darajarsa mata kai fiye da rabin naira biyu biliyan ɗaya. Mai shari'a Talba zai duba yiwuwar bada beli kafin ci gaba da shari'ar. Hukumar EFCC dai ta rike tsohon sanatan a lokuta mabambanta inda magoya bayan sa kan yi tururuwa zuwa helkwatar hukumar don jajantawa. Nasira da Malika, Amurka daga Abuja, Najeriya.